الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تعالى تبتي الله صلاة ينسي تشيدها من شمالوي تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأتي عبد الكراتون دقلتا في الرد على الرافضة يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mai rufe wucin yanci ko? mun ga wa man wa'adahu sayyiduhu no mun ga wal qur'an mashhunun min madh as-sahabati radiyallahu anhu wal qur'an al kur'ani mashhunun wa she min madh as-sahabati gedu da sahabi annabi shi radiyallahu anhu ce tuje daga ni da faman sabbahum zane gajiya ta kona fakar khalafa ma amara Allahu min ikramihim sana le ba iya na sokoji foro ga wọn sahabi a nabi cina wa man yataqada su a fili ga na ja kida dede mu cha yin do ti so de gugu ya kida sapa lo su yin a nabi je kulli pata na auji jumhuri ko do kulun fakadi ana fakad kazzaba Allah ta'ala fi ma akhbara wọn gan sọ̀kọ́ lágàmọ náà ẹ̀nà sọ̀kọ́ yà làbárì ní kàmáàlì yẹn ní gbọ́n sọ abẹ́ àníbìjì wọ́n fọ̀dọ̀ ilé ìgbé fẹ́lẹ́ láàjì náà wọ́n mú kàzíbù hu káfírin tani maga ẹ̀gbẹ́ gan sọ̀kọ́ gàmọ́nù yóò tí gùn wọn yóò ẹ̀gbẹ́ gàmọ́nù yóò zà náà ní káfírí sọ̀kọ́ àgàmọ́ gan sọ̀kọ́ di gaskiya gàmọ́ náà kala rasulullah anabi sallallahu alaihi wasallam gan annujumu tangiji amanatu sama'i ngai aminci ya sama sai za za batin nujumu tsangi jiga maya tsangi ga dada ata sama amatu an ina ji sama alikoli na dafi wa ana amanatun li ashabi mi anabi muhammad magai aminci da sahabi mi jo sai za za mutu mi anabi ga ta ata ashabi mayu yu adun ina ji sahabi mi jalikoli na dabi ayin fitina shi wa sa'bi amanatun li ummati sabi mijima aminci a sai ya lume mijima fa za za ba sa'bi sahabi mijima da da a ta ummati ma yi a wa da bai yalu mai miye na jin alikawai ne fitina jina da yi na kirkiri jina rawa musulman liman musulman gabuwa waga cingan mele alqur'ana she da dudu sa'bi sahabi a nabi shi sahabi a nabi ga da alkhairi gan كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فابع نقشي غير وغي جي إيماني يرنا جنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فكدي تدو فابع نقشي أغا سقوي جي سقوي دادغاني دعين رضي الله عنهم ورضو عنهم فابع نقشي سقوي جي لكو لبي على الجنة وكلا وعد الله الحسنى فابع نقشي ajaye da tauro ajaye da linjilo ajiye da littafi da ya ci kami a tuwa nabi muhammadu abinu ajiye ya ji kirki tun kami a masu abin jinin masaluhun fil taurati wa masaluhun fil injili ka zar'in a kharaja shatarahu fazara akhraja shatahu fa azara fastaghlaza fastawa ala suqi sahabi annabi muhammadu shi agai sahabi shi ya annabi zai yeli a hmm. ni bino a ga ibe ji tsoba a ni bino a ji ga a ni bai ji shawara biyu ya bugo daraja ya sa ga a ni biyu ba wani bi daraja ta canja ko mun gane so ko jan alikawal yan wa da Allah allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim ya allazina amanu ci sa ga a ni biyo sali ga ji jira ga a ni kulle ili yaqulu sahibi la zan especially Sayyidina Bakar in inna Allah ma'ana sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya jaji da gawa ma shi tabo da labari alkhairi shi tabo da labari wanji wanji shi tabo alladhina qala lahum an-nas inna an nas qad jama'u lakum ko fakhshaw fazadahum imana un biya imani da wuce ya yi sahabe a nabi shi wannan zina saba hu dara wal iman sabi a nubi shiyo wannan zina awo nasaru sabi a nubi shiyo ulayi kawun mufli wuna sabi a kawun sabi kuna sabi a nubi shiyo yabu kala almuwaji ta guna fadla allah wa rasulahu sabi a nubi shiyo tara amuru ka an ta guna fadla min allahi wa riduwana sabi a nubi shiyo yabu da ya ji da labari wangi da labari kirki da ya gafanin laji, da ya tuji ya sahabe shi ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu doro da gaji sahabe a nabi tukuna da wancan halin mu nusa ko ba to ko gibe ci ta ce ya da wani hadisi gaske babu so fusukun wani musulmi to ko fasikan ciwo wa qitalu kufur wa muguma kafir wani wa lani uje musulunci ba. la yakar qaumun min qaumi e ga la dushi ma ko wa kula no be da ku je musulunci wa la'ana Allahu man ko ani za san da laysa al-mu'minu bi ta'ani wala al-la'an mu'minu fi da ne bukuci zana wala al-fahish wala al-babi mu'minu fi da ne ga na fashana mu'minu fi da ne lamina mu'minu fi da ne ga sakwana now to koji de mile de chiaji de kaga kaguji kirkiya kiwa de gaza na

sannan don sokun lagan mana da wani yabon sokun su abi a nabi jagun sokun ga abi fele ko sokun mun fabi ayi an lo cima da mun ga su abi a nabi jadani ko ko su abi a nabi jashiro shi ya ibili a cikin kino ko lan ko rafi da ya pati o sogun yana na abakar ga mun ga alafi ni mu pati wuce ga guna ce gimire ce wono ga no tu ba to mabdaru ka da wono ko ku sai nwere zane shi gaga ga yi na shi da shi da yin su haɗe a nabi iji n'ime anya anya nan wato zane shi jiki a nan zane shi jin musulmi man ci la hadisi bi ya nujumu sama samai ko sai za za a bacin mu atta sama a matu a wa ana amanatun li ashabi za za abutu ata asabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati za za zahaba asabi ata ummati ma yu adun wale da ne kpata ikiyo e ne kpata ifalayin e sahabi shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wakali saha a kika wata zu an rasulillah daga batu ce ya ce sallallahu alaihi wa sallam khairu ummati karni zai da alkhairi ga alumun bonin haya karni yawon sun masani sun karnu ya ba ci kaga karnu ya ta ci wa khairu ummati awwaluha wa akhiruha zai madi alkhairi ga al'umman bonin a rai shabagan da zo bayan wa fi ha alkadru ta ci buganci masu kun shika shika da hundo hundo shi ufibo rawul hakim wa tirmidhi wa kadu saha manzo wa ta zu anu da ba ni sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala anna Allah ke da aika sako yaftahu ala nas bi barakati sahabati sako ali yi ya za an gishi musulmi ya kindo ci ga gafi musulunci musulunci ga da nasara e ba albarka bin sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana bi sa'id dan ba bi sa'id hmm. kwale gan ga wakar sa hawa ta zo daga ba ni sa sallan mako ke biye so kwa ji fata ya za an yi shi e ba albarka ya sa ga ni wato a ta be hukun a ta da tun musu tsakani musulmi da kafiri shi a ta da tun matsayi ta ta ga e za da ta ce e bo na ya ni bi muhammadu yana ta ga e so ko ci ga kijin a ga fata ko a ta ke ga lobe a ga gan ake zaɓe ta ce wani liya na biye na ga a gato a da da ta ce wani liya zai liya na biye na ga a sakwa a kya fata yi jiyari an gamala ana bi sayi da kudiri da ba bi sayi da abi sayi da rabi Allah wa an ga nabi bi alaihi wasallam ga la tasubbu ashabi daga ji sabi mi to kuma wallazi nafsi bi yadi mi ji kutubi sunan rami da gubale lau an na ahadakum an faka misla uhudin zahaba ina ga da ta ce bon shawu dukiya ke fatin uhudu na zinariya ma a da raka mudda ahadihim au nasifahu wa je mujji ya zai ni mini ya sabe da ko gafiye muddiya rawahu muslim wa ghayru imam muslim bai ji muslim ne ga gobe Wani hadisin mai ganin yin tarawe labayar da ya sahabi a nabi labara masa koya laba gafara ya laba shi faya da sakwai lagin taratun la ya sahabi a nabi sallallahu alaihi wasallam je lagin taratun daraja ya sahabi a nabi je ga lagin tarawa ji sahabi a nabi to kuma ga lagin tarawa ji sahabi a nabi ciyama ga lagin tarawa ji sahabi a nabi tsamama gaci shi ofe gba sahabi ya nabi muhammadu yaman ebogo ezogi abakar ko umar ko usman ko aliyu ko talha ko zubairu ko aisha ko abu ko ko abu Bakrata, ko hafsa ko zanoci minin sahabi alibiyo ko abu sufiyan ko mu'awiya ezogi to ko ezogi mutunci e de juro Allah ya gano hukumul ulama yi masmuma kenne na saki daga hmm. ugana kiwa ga yacin su zai gibu tuce su ga alimi ne aya ga al'ulama warasatul anbiya man shiga ya gugi ciya na ba da tishiyan man shi su ga alimi ne ebogo galugwa gintarawa jidanin mun ebe zamu jina alimi ne gintarawa wali kabun naru ko hmm. ɗaya dabuna laza ilonin na illa sada da tuna ci yin na laza ilonin gintara inna rasula la yakulu kalimatan la liki labaran ya zaga ga kaliman a cikin wa ji damuwa ta duniya fa ya wi biya fin na da sabina kharifa ya ga wuce alulona zan da ta bi fa alkiyan da sallai biya zakai biya zai biyan dore amma yana alulona wa kari shatan ma a zawo gida na to ko

boyen sahabi annabi mun da mini boyen annabi to a da shi ga wa annabi wa mai na sahabi yi wani ko to a shi ga wa annabi wa mai na yi wani ko to a shi ga wa annabi wa mai na wa mai na jama'a yi وعن عمر رضي الله عنه يقول لا تصبوا أصحاب محمد سيدنا عمر ميغا يصعد عن محمد انتو كمر صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من أمل أحدكم عمره بارونا زيني من أبو الدين لوكتنين uji alkhairi ga tuna wallo ba ta rayuwa wani daga rawawo ibnu majah ibnu majah ga gudu cewa ga wani daga fana ma wani ko daga fana wani ba da gina sai fi a zo fuyani wala fuyani wa fanga a zo da wani da fana gwan na gabe na nga so mu dawo da yasu yau mai su yau mai sai laye shi gafi wala fatin da ciwo jina fila daga fana amma ko daga fana wani ba da gina har da fana wani su ne ika mace wa maliya wala rawati mujiji ka bayiri benin daga ci shirka da kafirci da munafinci da gamana da asa da zawu da ya ci da dariwa su bata da na wajina hata to su gaya riji wani wala jiki wala iya gani zuwa kiyamu laili ya duha sallaye ya sallaye lawaci bata wai laci azu ya yi ya mulbi bata wai lafi wai da rama waje yegu waje adalci waje tabiya wanji waje ake sako haƙƙi haki nabi waci ne manci waci ne giji waci ne yoji waci haki makwabci waci wannan bata jami'a fono lotu ne wadda kirki lo ba zai nin doruwa ga kaga ba za kirki ba ni waji fata ya alheri gaza na da mu za kirki shi mm. wa sai di fata gaza na da ya? sabiqun bil khairati ko amma nan no jipa ta yare loko babu yanzu feli keke da sahabe ji ku ya ugudo ku ji bagro ku dana gazo plaza bo bi alibi ko ga je ye shin ninu ji ti fe pa mu ja idu na jina ko muhammadu yẹnu jẹ́ oṣù ní kẹ́tì náà ugbẹ́ ẹ̀tún náà ló pàátá ni pẹ̀lú èyí ti gáàgà àgbẹ̀ náà fún ẹ̀rúkọ dẹ́rẹ́jẹ ń sọ àgbà níbi wọ́n di dẹ́rẹ́jà tètè ń yà nga mọ̀ lọ́wọ́ gẹ́wà gọ́ ló dandoro ebo ne mi latu sahabe ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajin de ismatu from dolal wa mai shakikin rasula zanen gajin bai tuci min ba di mata bayyana lauru da bayani ba wasu layu na wa ya tabi tsira sabilin mumini mala mutu ya ko mumini ja nu walli yi ma ta wala guya da wani wani mutu ne wa nusli ja nan wa sa'at masu a ga sabilin mumini ga biyu da kwan sahabi a nabi shi wata bi sabila man ana ba ilayya a mutu ya kwan zai bi ba ceci nan alaikum bi sunna ki agwa su sunna ne wasu na kula farin bai kuma kula farin rashidu da shi kan mutu zai shi shi wani aya kan mutu zai shi shi wani hadisi amma wujin aya na fahimta iri fahimta na sahabi a nabi jina wujin hadisi na fahimta iri fahimta na sahabi a nabi muhammadu shi jina mu ji ba shi ke mutaji fadalu wa adalu ga malaman ka ne musannan faliyar sannan liman kadima ta wani ga san zai nan musan zai ja ja jeli ya nan musan su a ali bije malam ya rifu badiri yuna ene zai lu ko badri nan yi nan falai wadda mini ya a jini bwa اذن ما بلاد مسعود جماعة رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن انا المسلمين قال ايه وانجنا وين وانجي بس انا بابن انا أنا الصحابة اللي بيجي قاعد تلي جاي كل كيا دون دون كل كيا دون كيس تنسكوبه أبغى درجة الصحابة اللي بيجي كل درجه تتنجا canja daga wago زوجي zogi ga دورو لو بين bayan sa'ada a libya kaje nan vondoro lo ba za kirki nan kaje nan vondoro lo ba yi musulmi shi nan babu gandoro ma sai ba da alkhairi sai bara musu kuwa su hada alibi sai bayan su kuwa su hada alibi wala ne to pa ne su hada alibi muhammadu itanin ga bi kiyo so kwa wo o maga zogi wa kad saha wa tazu anu daga ba ni za a sallama annabi kalan gan la'alallah tala ala ahli badri na tsoci shiye cire lokacin e badri na tsoci yayi faƙala wacce ga yi maluma shi to ya e je na bayanin kadi waje batla kumu janna a jina ya tabbatar waye au kala ko mu ga kadi zafartu na kuma fabi ina ta daga ba da sallallahu alaihi wasallam zan dole lokacin e badri na wa lona zan dole lokacin badri na wa lona zando na lokacin badir e, nan ya gini alijannu yau san bai eh wọn jẹ́ ní ǹgá òjé jígá ní ẹlẹ́ ẹgbẹ̀rẹ́ kó alijannu yau láṣẹ́kà gini zando na kuma badir wani wọn da alijannu kẹ́lọ kẹ́ṣi daga wucewa rumba daga wucewa eh are wọ́n lè are wọ́n gúbẹ́ dẹ̀rọ ṣíkẹ̀ náà wà alijannu ne amma an jina sashiyan tijani a jiga zango wani ga iji wanzu faru ko zango wani ga iji tuwa ne ko ga ije ji da zai ko fasi da zango wani da so yi gafi waga da tarika aljanno jeji wa igan da waga da tarika ya abu jeji yi igan da zai lokacin fasi ne ko aljanno wani da so yi gafi na ga yana ko diya ne kuma na ta da kallar jannata wa man asani fa kadi aba Allah kiyaye babu idan وقد صاح واتاب نبا عليه الصلاة والسلام أنه قال كده قال لا يدخل النار من حضر الحديبية كو إن شاء الله تعالى zando da la galo galo gado sulu de dio ne ana wa dike an Na lona nama la ne sa sun la ne dinar ahadu shaida badr hudaybiya zando ne gado badr wuci dan hudaybiya ne dan ja dike an wa lona sai na baka zo mu jima afita tiyan zan ci yo Allah kiyaye وقد روي عن نولي سوكوغي وا بازا دي الخير وغاتو كيريكي اولو zan wa ci ci a gaje ji nan na e boye fa ya mi gadda a tare sa kai a dila da ya gwabe mu e ba ga na za ba u ndo kun ga fani Allah kiya eh o ma foyo وقد روي عنه بترك إسناد بعض الرجال صحيح agwa bai daga ba ne yau da isnadi yi kakan isnadi ya sashi isnadi ya rijali ya sayi gairawa ido wa fiqa qalu la tasubbu asai ga ji sabe mi to kuma la lallahu man sabba asali la ta ku tabbata ga ga ji sabe to kuma وقد روى وقد روى بأسانيد أبو هبه إسناده بعضها حسن عن ابن عباس حسن لباب لابن عباس قال لنا كنت عند النبي وديت عليه صلى الله عليه وسلم وعند علي رضي الله عنه علي ومسعدنا علي دو فقال النبي عليه صلى الله عليه وسلم يا علي يا علي سيكون في أمتي عدد يدمني على قوم جمعان وجيجي yantahiluna hubba alil baiti a ga yana ya lami tune ya milatu ya sa ya milatu ya a sai ga boye ya zani a nabi shi lahum nabzun aji alama yusammawna ar-rafida aga ya ga shi ga rafida zama shi hadis na tazwa wa anin nabi unde mutawatir ayin daga ba alaihi sallallahu alaihi wasallam ma ya dullu ala kamali sahabati yana lawo ya tiyan yugun sahabi alibi yana radiyallahu anhu aga ga ga sahabi alibi shi masu wa amma sahabi alibi fata adiya yo sahabi alibi fata zakirka yo sahabi alibi shi fasika Wani ji gane ko sahabi alibi shi ma lona sahabi alibi shi ma dalijan nan ko mai dawo ga fitina da ji faruwa tsakanin abu to su ma ko ga wani dajin gani ko mun gane awaidu وقد تواتر عن ما يدل على كوايا صحابه رضي الله عنهم خصوصا عن الخلفاء الراشدين يثبت عن الخلفاء الراشدين بكر عمر عثمان علي وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه وقدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح fa'inna ma zikira fi mari kulli wahidin mashhurun ina cece maduhu ya zai ndo da mini sa da ni jona na ɗin ne bal mutawatir bal ugo mutawatir ayi ya naka laka zalika kuwawun e wani zai goga wuce da na jama'a da ya sahilu tawatu mal al wa yadna da ne ba ta ga ni goye ce ga manona wa yufidu majmu' akhbarihim al ilm labarin ne ba ta na laira shi kuma lawa ya ce kibo ya ce ilimi اليقيني يقين بكمال صحابتي يا ايوان صحابتي وفضل الخلفاء من فضل الله الخلفاء الراشدون جي نعم انا يغاوا نونو غاي حديث يا نبي نبي علي سيكون في أمتي قوم ينتهلون حب على البيت لهم نوغي يسمون الرافضة قاتلون فإنهم مشركون to na hadisin na gya na wuce malawan akida rafida da jadi ma magiya abin na rafida da ga alkur'ani gumiya sai ci mai mana da zanna zikira rayu na laula hafi zai rafida da shi e kuti da sahabi a nabi shi sai ci mai gan wuyan da bayani na kada rabi Allah wa anil mu'mini da izi bayu na kata ta shajara rafida da shi a gana na aisha wayar ci da sai ci ma ya ci je tiyan wula na na aishu shufo wula na na yi liyo Za rafida shi a ga sotu wilaya da sauran su shi ƙuranu a mufiya alalima al-ƙuranu la yatil batil min bayni yadayhi wala za khalfihi rafida shi ya zabi aqida yin taqiyya ko to dai munafinci za wannan rafida shi ya zabi aqida yin jan musulmi alayhi bandu ne jahane ji alayhi alalima ce ci go mai filmu minan mutamidan fajaza'uhu jahannam ba shi aji gulu ta ce imamu aji alali mace ce la ta gulu fi dinikum ɗan da lalafin rafida shi inda ku tsaron ko mun manci jin bayani ganci bi e tiya falalayen saga ne bijo da ke mina ji ban do mina abu ya ji ya ji wanji wanji na sai na bakar annabi ga mana fa'ali ni malun qasmus mana fa ni malu abu bakar ya mm. da wani jina fa na kun ya sai na bakar na annabi ga ma zannuka da sunaini Allah ma sai na bakar ga inna joni alim sa sallam ga law kuntum muttashila min ahli al-ardi khalila ga ni da ya mace da da ke wala ta khassa bakar kamila ga bakar ne ya mace la sai na bakar imani aga annabi mana abu na tireka قال aisha aga wa الرجال sun da bayan su zo wa ma ne biga abu a babu ma na sayyidina bakar sayyidina umar ka shaitan ya bici inna shaitan la yafruku minka ya umar shaitan sai bici umar sayyidina usman to malaika su zuyu ala sahi min rajulin tasahi min al malaika sayyidina ali ali ga lahu yan raya ga tuta laya ga nan wasu kusa kuma ya wuna ne ga tuta laya sayyidina ali e bogo sahabin ne shi bayinu na kirki e ci abu ila kirki ayo Ade daraja ade falala, ade a da makami wuci matsayin wuci kwashi ta yace ce a mutu ya kwa ya bolo da rabo amma ga mutu ya kwa su aga alibi ba ga da rabu wa mun ga ade ya sa ga ade bi ba mu ba ga ji kiyo ga zuya wa mun ga ji asara kai ne ta ba ta sabilahum wa muwaffaqun wa in muta za ta fama alaika mu'awwali da buga ga kafin ji ba wannan ba ni za ji daidai nan sai ta lafiya ani ya ci biki nan sai ce fa gani bi wallahu a'lam bis sawab wa ilayhi al marji wal ma'ab allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk